Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Suleiman ya ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da kuwa wannan shiri na yau Litinin 8 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa ba makanin labarai. yarjejeniyar tsagai ta wutar da aka cimma tsakanin isra'ila da kungiyar jihad na islama a zirin gaza na ci gaba da aiki ya zuwa safiyar yau litinin sojojin kasar sin na ci gaba da yin atisaye a kusa da taiwan a yau litinin sojojin chadi da kungiyar 'yan tawaye sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a katar kafin tattaunawa kanin labaran duniya kenan To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mayakan sama na Najeriya da yammacin jiya Lahadi sun kai wani gagarumin farmaki da suka samu nasarar kashe babban dan ta'addan nan Abdulkarim Lawal aka Boss da mutanensa. Sojojin sama kamar yadda muka samu rahoto sun kai a wani hari na bazata a makoyar barayi 'yan fashin daji 'yan ta'adda inda kuma Allah ya bada nasara aka kashe Abdulkarim faca-faca wanda ake wa lakabi da Boss. Za kuma ku ji cewa Najeriya da Jamhuriyar Arewacin Cyprus sun nuna damuwa bisa yadda masu safarin mutane tsakanin kasashen biyu ke ci gaba da yaudarar 'yan mata. Sannan kuma muna tafi da shirin ilmi garkuwar ɗan adam wanda baban gida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Hanifa da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Da alama da yar yarjejeniyar tsagai ta wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da kungiyar jihad na Islama a zirin Gaza tana ci gaba da aiki ya zuwa safiyar yau Litinin. Wanda hakan ke kara sanya kwarin gwiwar cewa za a samu kawo ƙarshen rikicin baya-bayan nan da ya sanadin mutuwar Falasɗinawa aƙalla 44 ciki har da ƙananan yara goma sha biyar. yarjejeniyar wadda ta fara aiki a hukumance da karfe 11 da rabi na daren lahadi an cimma ne da nufin kawo ƙarshen fada mafi muni a gaza tun bayan yakin kwanaki 11 da ya yi barna a yankin gabar tekun falastinu ko da yake an yi ta kai hare-haren jiragen sama da na rokoki a daidai lokacin da ake shirin tsagaita buɗe wutar inda aka yi ta jin karar harbe-harbe a kudancin isra'ila kafin yarjejeniyar ta fara aiki da kuma bayan wa'adin fara aikin nata ko da yake babu wani bangare da ya bayar da rahoton saba yarjejeniyar bayan sa'o'i hudu a cikin wata sanarwa da aka aike minti uku bayan fara tsagaita wutar sojojin isra'ila sun ce a matsayin martani ga rokoki da aka harba zuwa yankin isra'ila a halin yanzu sojoji na kai hare-hare da dama ga kungiyar jihar ta islama a gaza rundunar sojan kasar sin ta sanar a yau litinin cewa tana ci gaba da atisaye a cikin teku da sararin samaniyar yankin taiwan a yau litinin rundunar bangaren gabashin ƙasar sin ta bayyana a dandalin sada zumunta na weibo cewa za ta gudanar da ayyukan yaƙi da jiragen ruwa da kuma kai hare-hare a cikin teku sojojin sun gudanar da atisayin sojan ruwan da na sama da ba a taɓa yin irinsa ba a yankunan da ke kusa da taiwan bayan ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai tsibirin ma'aikatar tsaron kasar sin a yau litinin ɗin ta kare matakin da ta ɗauka na yin watsi da tattaunawar soji da amurka domin nuna adawa da ziyarar pelosi a birnin taipei a makon da ya gabata tana mai gargaɗin cewa dole ne washington ta fuskanci mummunar sakamako ziyarar pelosi a makon da ya gabata ta harzuka kasar sin wadda ke ɗaukar tsibirin mai cin gashin kansa a matsayin nata ta kuma mayar da martani da gwajin harba makamai masu linzami kan tafai a karan farko gwamnatin kasar chadi da wasu kungiyoyin 'yan tawaye sun rattafa hannu kan wata yarjejeniya a yau litinin a qatar gabanin tattaunawar sulhun kasa baki daya da aka shirya ganarwa duk da cewa yarjejeniyar ba ta hada da babbar kungiyar 'yan adawar kasar ba a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla a doha waɗanda suka rattafa hannu kan yarjejeniyar sun amince da tsagaita buɗe wuta gabanin tattaunawar da za a yi a ranar 20 ga watan agusta a injamina babban birnin ƙasar chadi labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nan ba da jimawa ba hanifa za ta kawo mana ƙarashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko To kamar yadda kuka ji a farkon shirin mayakan sama na Najeriya da yammacin jiya Lahadi sun kai wani gagarumin farmaki da suka samu nasarar kashe babban dan ta'addan nan Abdulkarim Lawal aka Boss wanda ake ma lakabi da baja-baja da mutanensa. A wata hira da kakakin rundunar a 'yan sanda ta jihar katsina sp gombo ya tabbatar wa murya amurka batun wannan nasara da kuma yadda suka samu ceto wasu mutane shida Daga Katsina, wakilin murya Amurka Sani Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani. da yammacin asabar dinnan ne mayakan sama na najeriya suka kai wani gagarumin farmaki a kan kasurgumin ɗan ta'addan nan abdulkarim lawal aka boss wanda ake mai lakabi da baje-baje inda suka sami nasarar hallaka shi tare da mutanensa kamar yadda dai kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa ya bayyana mani a hiranmu da shi game da nasu nasarar da suka samu wajen ceto mutane shida da aka yi garkuwa da su a gaskiya ne malumfashi wato abin da ya faru shine mun samu rahoton na sirri na cewa 'yan bindiga barayin daji sun saci wasu mutane kuma inda suke garkuwa da su a cikin wani ƙauye a tandama na karamar hukumar danja allah ya bamu nasara muka kai su mame wurin koyar waɗannan barayi mun kubuto da mutum shida waɗanda magidanta ne mazaje kuma tuntuni mun sada su da iyalansu ana kan wannan allah ya kara ba da nasara abokan aikinmu waɗanda suke sojojin sama kamar yadda muka samu rahoto sun kai a wani hari na bazata a maɓoyar barayi 'yan fashin daji 'yan ta'adda inda kuma allah ya ba da nasara aka kashe abdulkarim faca-faca wanda ake wa lakabi da boss an kashe shi da wasu 'yan kungiyarsa su su bakwai kuma zancen da nake maka ila yau an ƙara kai wani harin inda kuma aka samu labarin cewa sun taru a wajen jana'izarsa su ma nan aka far musu da yawa daga cikinsu sun tsere da harbin bindiga wasu daga ciki an kashe su sannan hailayau yau an kashe shanu na waɗannan barayi ne waɗanda suka sata a hannun mutane akan a dalilin wannan hari kuma alhamdulillahi rundunar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro baki ɗaya muna iya bakin ƙoƙarinmu na ganin cewa an yi maganin 'yan ta'adda da suka addabe mu a wannan jiha ta katsina Shin ko yaya al'ummomin jihar Katsina suke ji a zuciyarsu game da kashe Abdulkarim aka Bos Baja-Baja ga wani wanda na surta sunansa bisa dalilai na tsaro so gaskiya samun labarin cewa alhaji abdulkarim baja-baja an samu nasarar kashe shi a harin da aka kai jiyan to gaskiya ya faranta ma duk al'ummar da ke yankin jihar katsina baki ɗaya. rai mun ji daɗi sosai saboda yana ɗaya daga cikin muggan shugabanni na wannan 'yan bindiga wanda ba su da tausai kuma suke kawo hare-hare wanda kusan ko yanzu muna da masaniyar cewa ya mutu da gurin shirya wani hari da suka so su yi a wata karamar hukuma a cikin kananan hukumominmu wanda yake gangami akan yadda za su zo su afkama wannan karamar hukumai kuma su yi wulakanci to gaskiya a jin labarin cewa su jami'an sojojin sama sun gama da shi gaskiya ya faranta ranmu mun kuma ji daɗi kuma har mun fara jin cewa lallai ashe mai yiwuwa wannan abin da muke ta mafarki zai faru to zai faru. Wannan yunkuri yana zuwa ne mako guda a bayan taron da Majalisar Tsaro ta ƙasa ta yi a Abuja ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari inda manyan hafsoshin rundunonin tsaro na ƙasar nan suka sha alwashin canza salon yaƙi da 'yan ta'adda. Sani Shabi Malafashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Toma Adalla an gaishe ka Sani Malumfashi. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa daga harshen labaran duniya. Kamfanin dillancin labarai na kasar Sin ya ba da rahoton cewa larin Hainai na kasar Sin wani tsibiri da ya dogara da yawon bude ido ya rufe wasu yankuna a yau litinin yayin da yake fama da barkewar cutar numfashi ta covid-19 bayan 'yan yankin kaɗan ne kawai suka kamu da cutar a cikin shekaru biyu da suka gabata idan aka kwatanta da sauran yankuna da dama a ƙasar tsibirin da take tekun kudancin china wanda ya samu alamar cutar covid guda biyu kawai a bara ya ba da rahoton samun masu kamuwa da cutar sama da 1,400 a cikin yankin a wannan watan game da alamun 982 ko da yake hakan ya yi kaɗan bisa ƙa'idojin duniya shine barkewar cuta mafi girma a yankin tun bayan da aka fara samun ɓullar cutar a birnin wuhan na tsakiyar ƙasar sin a shekarar 2019 Yawan karuwar masu kamuwa da cutar ya zo ne a yayin da ake samun sha'awar yawon bude ido bayan da kasar Sin ta dan sassauta matakan hana zirga-zirgar cikin gida. Idan aka yi la'akari da gajeren lokacin hayayyafar kwayar cutar ta Omicron wanda ke ba da takaitaccen lokacin keɓewa. Shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez obrado. ya yi kira a jiya lahadi da a ƙara ƙaimi wajen aikin ceto ma'aikata goma da suka makale a wata ma'adinan kwal inda ruwa ya mamaye yayin wata ziyarar gani da ido da ake yi na ceto. 'yan uwan waɗanda suka ɓace na ƙara shiga damuwa kwanaki hudu bayan da mahaƙar ta samu ambaliya a jihar kuwela da ke arewacin ƙasar inda ake fargabar cewa lokaci yana ƙurewa na samun fitar da su da rai kusan sojoji 400 da wasu ma'aikata da suka hada da 'yan ninkaya na sojin su shida ne suka shiga aikin ceto amma ya zuwa yanzu yana da matukar hadari a shiga mahakar ma'adinan a cewar hukumomi dole ne mu yi duk abin da muke iyawa har ma da ƙari don gano masu haƙar ma'adinan da suka ɓace abinda lopez obrado ya shaidawa manema labarai kenan yayin ziyararsa a wurin wanda ke a gujita da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Najeriya da Jamhuriyar Arewacin Cyprus sun nuna damuwa bisa yadda masu safarin mutane tsakanin kasashen biyu ke ci gaba da yaudarar 'yan mata matasa. Masu fataucin suna yi wa matasan alkawarin samun ilimi ko kuma damar yin aiki a kasar ta Cyprus, amma da zarar ɗaliban sun isa kasar sai a kulle su kuma a tilasta musu yin karuwanci. Wakilin murya Amurka da ke Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton. masu hada-hadar safarar mutane daga Najeriya na alkawartawa yara mata ƙanana cewar za su samar masu da guraben karatu a jami'o'i ko kuma aikin yi a can kasar ta jamhuriyar turkawar arewacin cyprus in an isa can kuma labari ya sha bambam wata sanarwar haɗin gwiwa da hukumar yaƙi da safarar mutane ta najeriya da kuma wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar arewacin cyprus ta aiko mana na nuna cewar bincike ya tabbatar da cewar daga watan nuwamban bara kawo wannan lokaci 'yan najeriya kimanin kashi saba'in a cikin matan da aka yi safararsu zuwa kasar ta cyprus dukkaninsu hada-hadar karuwanci aka sanya su muhammad alhaji adamu da ke zama malami a jami'ar maiduguri ya yi karatun babban digirinsa a kasar ta cyprus da farko dai ita kasar cyprus ta arewa sunanta a hukumance shine wato turkish republic of northern cyprus wato jamhuriya ce ta turkawa na arewacin cyprus babu wanda ya amince da ita a cikin kasashen duniya a matsayinta na ƙasa mai ɗiyauci face ƙasar wato turkiya saboda suna da alaƙa ta jinsi saboda mutanen wurin yaren turkarci suke kamar yadda na je da na shiga wannan bangare din na gani duk da cewa ni na yi karatu a kudancin Cyprus ne da na tsallaka bangaren sa saboda ita kasar tana samun tattalin arzikin ta yana bunƙasa daga shigan 'yan Najeriya sai ka ga 'yan Najeriya din suna abin da suka ga dama ba ka ga kullum daga su ne zuwa wannan hotel din su ne guje-guje da mota a kan titi da sauransu. Zuwa ita kasar wannan Cyprus ta arewa din ba ta da tsari wanda yake sa ido sosai da sosai akan baki ba kamar ita kudancin Cyprus inda muka je ba sauran mata din ma ana kai su don suna yin karuwanci ba za ga 'yan Najeriya nan wasu za ka ga suna ma ba mu kunya an kalan su wasu ba za ka so ma kai alaka da su a ce da kasa da yau kafto ba a kasan turai akan samu irin wasu mutane wanda sun ɗebi shekaru ba su yi aure ba sai ka ga shi kuma a lokacin da zai samu wata 'yar Najeriya haka nan da sai ya ɗauko ta kamar sun yi aure ga suna ci gaba da zama tare da ita sannan kuma idan ka duba kana cewa duk mutumin da wai za a ce mar wai zai je arewacin cyprus wai kawai wai domin ya zo ya nemo wani abin duniya ko wani abu a su ma suna fama da matsalar tattalin arziki za ka gan su kasar bata kai wasu kasashen turai da yadda mutane suke faɗaɗin ba tun da wasu kasashe ba su ɗauke ta cewa a matsayin ƙasa ba sun ɗauke ta ne a matsayin kamar wato yanki ne da ta yanke da ta yi gaban kanta daga kasar wato cyprus din dunkulalliya wannan jamhuriyar to za ka ga to abin yana da kamar wuya a ce don su a wurin su kan ce za su hana 'yan najeriya zuwa a gefe guda kuma comrade kabiru sayaji dakata da ke zama jagoran wata kungiyar da ke rajin samar da kyakkyawan shugabanci a najeriya ya yi jan hankali. A mafi akasarin lokuta abin da yake jan hankalin su zuwa kasashen waje ba komai ba ne illa neman mafita na kangin rayuwa da ake ciki a nan gida Najeriya. Ya dole mahukunta su tashi tsaye don su yi abin da ya kamata na yin adalci ga 'yan ƙasa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai na kaina da ya karanto mana da ya aiko mana da wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti goma sha shida, karfe 4 kenan na yamma da minti goma sha shida a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe uku da minti goma sha 16 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumɗuminsu su yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirinmu na ilmi garkuwar ɗan adam ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam na wannan mako. Sanin kuwa ne cewa malaman makarantun gaba da sakandare wato jami'o'i a Najeriya yanzu haka sun shafe fiye da watanni shida kenan suna yajin aiki domin neman gwamnati ta inganta jami'o'in ƙasar baki ɗaya. Rashin ingancin jami'o'in Najeriya ne ya sa wasu malamai da ma ɗalibai neman karo ilimi a ƙasashen waje ɗaya daga cikin irin waɗannan kasashe da 'yan najeriya ke zuwa domin karo ilimi dai ita ce ƙasar malaysia a yau shirin namu zai zanta ne da wani malami a najeriya kuma ɗalibi a malaysia game da ingancin ilimi da hanyoyi ko shawari ga ɗalibai masu neman zuwa malaysia domin karatu ba tare da bata wani lokaci ba zan haɗa ku da bakon namu domin gabatar da kansa wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wabarakatuh. Ni dai sunana Usman Bala Kofar Kudu malami a makarantar sojoji ta Kaduna da ake kira Air Force Institute of Technology Kaduna wato AFIT. Ni kuma yanzu ina Malaysia a state ɗin da ake kira Penang ina jami'ar da ake kira University Science Malaysia ina karatun digirin digirgir wato digiri na uku akan logistics and supply chain management. To malam usman kome za ka gaya mana bambancin karatu a najeriya da kuma kasar malaysia domin akwai 'yan najeriya da yawa da yanzu haka ke zuwa karo ilimi a kasar malaysia bayan bambanci na wato kayayyakin koyarwa watakila kuma akwai bambanci na kuɗi ku za ka yi mana ƙarin haske a nan? to gaskiya maganar bambanci guda biyu da ka faɗa akwai bambanci sosai idan maganar ilimi kake yi a gaskiya tsakanin malaysia da najeriya ba ma najeriya ba da african countries gaba ɗaya har south africa ba wanda zai iya competing da malaysia game da maganar ilimi a saboda suna yin abin da ake kira standard practices kuma suna tafiya with global world babu wani abu kuma as far as research is concerned kama phd akwai duk wani materials da kake tunani na san watakila masu sauraro akwai wanda za su so su ji yadda za a iya samun wato kuraben gurbin karo ilimi a kasar malaysia kamar daga najeriya haka yana da wahala ne matuka ko kuwa ba shi da ainihin wahala kama daga digirin farko zuwa na biyu har na uku da kai kake yi ok batun yadda za ka sami admission ka zo malaysia hanya biyu ce yawanci na farko you go online a uh, malaysian universities sai kuma ka sacin in ka sami university sai ka sacin course din da kake so ka yi daga nan za su yi guiding ɗinka yadda za ka sai form za ka yi downloading ka cike ka tura in less than 30 days saboda every i think end of the month sanar da za su zauna su duba wanda suka applying Uh, for admission in less than 30 days za ka sami admission sun tura maka uh, sannan kuma uh, visa processes kamar yawanci zaka ga bai ɗaukar lokaci ni dai a iya sani na ma ban ga visa mai arhar ta malaysia ba a don gaskiya abin da ake biyan visa in ka je visa office is 2000 naira naira equivalent akwai processes na emgs wannan daban wanda shi za ka yi a cike-cike ne da za ka yi ta yi online su hotuna su waye kuma suna ga grading ɗinka by the time kuma za ka gani in kana following kana tracking visa ɗinka zaka ga ya kai dama from green to amber to red when it is amber is on process when it is green is okay so zaka ga cewar uh, when it is red to an disqualifying uh, process in sai ka sake to haka ne zaka gani har ka kai level ɗin da za ka kai uh, ya kai 80% ko kuma obtain 100% then sai kai uh, printing amgs approval ɗinka tare da uh, permission to enter malaysia da waye ka tattara duk wasu documents da ya kamata ka kai a malaysian embassy seven days ko two weeks in ka biya 2000 naira in seven days or two weeks visa will be ready because 99% da na sani wanda sun submitting for visa sun samu so saboda haka maganan visa kenan a gaskiya ba za ka hada kudin arahar ilimi a najeriya da malaysia ba najeriya ya fi araha nesa ba kusa ba yanzu misali a duk semester a ce za ka biya akalla 4,000 ko 5,000 ringgit akalla kana maganar 1,000 dala a duk semester so ko 1,000 plus 1,500 dollars this semester so a shekara kaga kusan dala dubu biyu so dala dubu fa kana magana dubu ɗari shida so kana magana a shekara za ka biya 1.2 so a gaskiya ba za ka hada ba na farko kenan na biyu kuma za ka ga cewar a su irin wayannan abubuwan a gurinsu sauƙi ne mun ko in ka buga lissafi da kuɗinmu na najeriya sai ka ga tsada ne a na biyu kuma za ka ga cewar su akwai hanyar samun kuɗin kuma suna samu shi yasa ba sa jin tsadar mu ko ko yana da araha babu hanyar samun kuɗin talaka yana ƙoƙarin abin da zai ci ko ya ci da iyalinsa sai ka ga dubu hamsin da ake biya a conventional university ko dubu sittin ko a tumosu ma ka ce dubu ɗari sai ka ga ta gagare shi biya ɗansa guda ɗaya tak ya biya kuma su a ka gani nan kuwa suna da hanyoyi kuma akwai scholarship kamar da na gaya ma kusan 'ya'yan garin ma karatu za ka ga su suna karatu kusan kyauta in ka je university kana son kai wani abu maybe akwai kamar loan ko wani abu da za a baka ka yi karatu in ka gama kana aiki a hankali ana cirewa ba za ma ka san ka abun nan ba so gaskiya akwai bambanci sosai ba za ma ka hada ba To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai ja birki sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin bakon namu Malam Usman Bala kofar kudu da kuma jami'ar da ta ba da umarni Julie Leather Gresham na ku Babin Ashburn ke fatan a huta lafiya sai wani makon. Ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da Ba gaida baban gida Jibril. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir da Abubakar Kawu Girgir da Zakariya Musa Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Suka ce ku bamu dama mu yi kira ga mai girma gwamnanmu na jihar Yobe da ya gyara mana hanyar da ta tashi daga garin Girgir zuwa Karage. A gaskiya wannan hanyar ta yi matukar lalacewa ga kuma yanayi na damuna. Da fatan wannan kira namu zai kai ga kunnuwan mai girma gwamna. Sakon dan mutan Maida Aminu Kano Maida Garko ya ce ina so ku bani dama don na yi tunatarwa zuwa ga gwamnatin ƙasa ta Najeriya cewar takin zamani wanda manoma ke amfani da shi wajen noman abinci a kullum farashi yake ƙarawa. Ya kamata a dubi malam talaka tun kafin wasu su haƙura da amfanin da suke samu na shuka. Sakon malam Usaini Dangote daga jihar Yobe ya ce ku bani dama ne kira ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya da ta matsawa jami'an tsaro lamba tare da nema musu kayan aiki na zamani wanda za su fafata da waɗannan 'yan ta'adda da suka hana wasu al'ummar Najeriya barci da ido biyu tare da yin garkuwa da wanda suka samu dama. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa. Amin. Sakon Abubakar Yahaya Lokoja a jihar Kogi ya ce ina mamaki a ce gwamnatin tarayyar mu ta Najeriya tana neman iyaye da su roƙi ƙungiyar ASU kansu janye yajin aikin su domin kuwa iyaye ba su da abin da suke da shi da za su roƙi ƙungiya a koma yajin aikin. Ya kamata gwamnati ta yi duk abin da ya dace wajen kawo ƙarshen wannan yajin aikin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila da Fatin Ado Salati goma ga annabin Rijau. Suka ce fara aiki aikin gyaran babban asibitin karamar hukumar Rijau da ke tungar magajiya bayan shafe tsawon shekaru bakwai. Muna murna farin ciki ga al'ummar jihar Naija musamman mu dai mata masu ɗaukan juna biyu. Don haka muna addu'ar Allah ya sa a gama lafiya amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To an gaishe ki zara Ufage. Yanzu kuma sai labarai a takaice. takaice da alama dai yar yarjejeniyar tsagai ta wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da kungiyar jihad na Islama a zirin Gaza na ci gaba da aiki ya zuwa safiyar yau Litinin wanda hakan ke kara sanya kwarin gwiwar cewa za a samu kawo ƙarshen rikicin baya-bayan nan da ya yi sanadin mutuwar Falastinawa akalla 44 ciki har da yara ƙanana 15. yarjejeniyar wadda ta fara aiki a hukumance da karfe 11 da rabi na daren lahadi an cimma ne da nufin kawo ƙarshen fada mafi muni a gaza tun bayan yakin kwanaki 11 da ya yi barna a yankin gabar tekun falastinu rundunar sojan ƙasar sin ta sanar a yau litinin cewa tana ci gaba da atisaye a cikin teku da sararin samaniyar yankin taiwan a yau litinin rundunar bangaren gabashin kasar sin ta bayyana a dandalin sada zumunta na weibo cewa za ta gudanar da ayyukan yaƙi da jiragen ruwa da kuma kai hare-hare a cikin teku to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan allah ya kai mu yanzu a madadin hanifa kabir isa wadda ta taya ni gabatarwa da julian Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman ya ke muku fatan alheri ma'asalam amma kada ku yi nisa shirinmu na yau da gobe na nan tafi.